Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na tambayoyi da amsa daga nan sashen Hausa na Radio France International. kamar kullum shirin kan yi kokarin amsa tambayoyin da masu sauraron mu suka aiko ta hanyoyin da muka sanar kuma ba tare da bata lokaci ba za mu je ga tambaya ta farko salamu alaikum radio faransa sunana aribiyu muhammad gidan maji da shu'aibu daimun gidan maji da bilayen neman duk a jihar sokoton daren najeriya to allah muna son ku binciko muna amsar wannan tambaya shin wai me ke kawo cutar kuturta shin ko cutar tana da magani idan mutum ya kamu da wannan cutar yana warkewa ko sai dai mutuwa mun gode ku tashi lafiya a hausa. To domin amsa wannan tambaya na tattauna da Dr. Hussein Yahaya, kwararren likitan fata asibitin baro Dukko da ke jihar Kaduna ta Najeriya. Ita cutar kuturta cuta ce wanda yawancin illata a fatan jiki ne da jijiyoyi na jiki haka da sauransu. Kuma ana kamuwa da ita ne in an shaƙi iska wanda ta kunshi ƙwayoyin cutan da suke kawo ciwon kuturta kuturta mutumin da ke da ciwon kuturta wanda ƙwayoyin suka hayayyafa a cikin hancin shi ko baki haka so in yayi tari ko in yayi atishawa to wanda ya shaka kuma Allah ya sa yanayin jikin shi irin mai kama ciwon kuturta ne shi ne sai kama kuturta wannan magana da na yi eh, abin da ke nufi shine ba kowa ne ke kamuwa da ciwon kuturta ba eh, Allah ya halicci Allah da halicci ya sa wasu suna da garkuwa wajen suna da kariya wajen kamuwa da ita wanda ba sa kamawa wasu ko da ciwon kuturta wato zai iya kama in ya shafi wannan kwayoyin cutar eh, a cikin iska to yana iya kamuwa da ita kuma eh, akan kamu da ciwon kuturta ne a wajen wanda so da yawan gaske ba a ma san ai shi ma yana ciwon kuturtan ba ba wai aka kamu da ciwon kuturta kamar wajen irin kutare da muka sani wanda ya sun gutsire haka hanci ya nani ko wani abin nan haka ba su har an kai wannan lamarin din kuma ai kaga mutane suna dan gudun satar sauransu amma wanda suka fi illa shine wanda sun kamu da ciwon yana cin a jiki ya je cikin hanci da baki haka in sun yi tari suna fitar da ƙwayoyin ciwon a cikin abin nan majina haka da abin nan da yawo su shiga cikin iska sannan in sun wanda zai kamu da ita ya shaɗa sannan sai kamu da ita. Wato dakta abin da ya kamata ma jama'a su yi la'akari da shi a nan shine ba waɗanda yatsunsu suka tsire ba. Su waɗannan ai abu abu ya riga ya nisa. wanda ake kamuwa da cin kusurta a wajen su kan masu ma sun kama da ita ba mm. eh, amma har in yatsu sun gutsire har abin nan ai ya zama abin da a turanci muke cewa burnt out case so su mm. wannan eh, ba a cika kamuwa da kusurta a wajen su ba to a dakta kamar yadda kai bayani cewa ana kamuwa da wannan cuta ta hanyar atishawa da har kwayar za ta fito ta shiga hancin wani ko ta bakin wani shin kamar ta hanyar haduwar ruwan jiki da jiki fa ko kuma jini da jini wai misali kawai dan ka dan ka ya taba jikin mai kuturta haka ko wani kun ci abinci tare ko gaisa ko kun abin nan ce abin ba ta ake dauka ba eh, ta dai yadda ne bayani da su bayan cutan wanda ake dauka a jikinsu a cikin abin nan suke a cikin abin nan miyau da majina haka sai eh, suke an shatu su haka suna cikin iska to aka sha haka ake kamar ita. To a dakta kamar waɗanne alamomi ne za su fara bayyana a jikin mutum da za su nuna masa cewa yana fa dauke da cutar ta kuturta yawwa kaga ita kuturta tana da nau'i daban-daban akwai wanda su da gaske ba kowa ma zai gane ko da likitoci haka ko ya yayi fari haka haka ko guda ɗaya ko guda biyu ko da yawa haka to sannan akwai kuma nau'inta na tsananta eh, abin nan daban-daban daban har zuwa wanda ita ce take zama irin abin nan kuturta sosai wanda mutane suka sani saboda haka yadda za a gane mutum yana da kuturta ne irin wa'annan ciwo na fata ya fito cikin mutum waje ya haske fari haka ko ina sannan in an taba wajen ba a jin an taba mutum ka sai kashi yakan sa fatan jiki haka ya dabbar dabbar ya haske haka to kuturta ma haka take fara amma su da wasu mutane ma su ɗauka ba kuturta mace wani abu ne daban amma fa zai ta ce a jiki shekara shekaru har ya kai lokacin da zai lahanta fata zai lahanta jiki haka da sauransu. Waɗanne matakai ne mutum zai ɗauka don kare kansa daga kamuwa daga wannan cuta ta kuturta? Eh to, akwai misali general hygiene a ce mutum shi abin nan kowa ma in ya koyi wannan abin nan haka in zai tari haka ya rufe abin nan ya sa hankaci ko ya sa ya da tissue paper ko kuma ya sa hannun shi ya kare in hancin shi da bakin shi haka in ana so a yi kawar da kurka a ƙasa yadda ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi abin nan ta fi so a yi shi ne duk wani wanda ke da ciwon kuturta a neme shi a yi mai magani so haka ya fi so abin da ke so shi ne irin za a fi kawar da ita ga al'umma gaba ɗaya da a ci a ah, mutum ɗaya ne kawai shi a yi kare shi daga abin Wato dai misali dai a tattaro waɗanda ke ɗauke da waɗannan cututtuka a killace su a yi musu maganin cutar. Eh yawa kuma ba masu yan killace su ba a dai kawai eh, a gano in mutum ya zo da ciwon fata haka wanda ya yi kuma da na kuturta eh haka a gano cewa eh har in ciwo ya tsananta har ah, ah, ido ya samu lahani ko tsatsu sun gutsire kun abin abu ya riga ya nisa so an fi so a gane masu wannan ciwo tun ma kafin kai haka mm. domin a yi magani sosai an yi maganin da a wannan lokaci ya zama an sunyi tari ba sa fitar da kwayoyin cuta wanda za a ɗauka da eh, mm. har wani ya dauka so kada a jira sai kawai a yi a yi ta fito. To a tambaya ta karshe masu saurare waɗanda suka aiko da tambayar sun ce suna son su sani wai shin ma ana warkewa daga wannan cuta ta kuturta musamman ma ga waɗanda tasu ta yi nisa sosai? Ana warkewa kowa ko su haka ana iya ba su magani a kawar da an fi so dai a gano wanda sun kamu da ita kenan sosai wanda su kansu ba su sani ba mutane wanda suke tare da su ba su sani ba to a yi test eh, a gano ta ce a yi maganin ta a wannan lokaci eh, ana iya warkar da ita kwata-kwata da ta bakin dr hussein yahaya kenan kwararren likitan fata asibitin baro duko da ke jihar kaduna najeriya To bari mu je ga tambaya ta gaba. Mai magana Hussein Abba Dabbam a madadin Muhammadu Musa Dabbam. cikin mika tambayar mu. Shin kamar yadda maganin basira yake da ranar tsayarin da kamar kai da lokaci shin maganin gargajiya ma da wannan ka'ida nasa. Shin kuma idan yana da akwai kamar wani lokaci yake ɗauka. Mun gode masu magana Hussein Abba Dabbam da Muhammadu Musa Dabbam. Muna kiran ku daga ƙaramar hukumar da Bajal Bauchi a tarihin Najeriya. Mun gode ku sa su lafiya. To domin amsa wannan tambaya na tattauna da Dr. Sabiu Adamu, darakta a sashen kula da haɗe-haɗen magunguna a babban asibitin tarayya da ke garin Keffi a jihar Nasarawa ta Najeriya. Eh haka al'amarin yake kuma haka ya kamata ya kasance kowane magani zamanto yana da ƙayyadaddin lokacin da zai daina aiki. Yawa kamar yadda ka faɗi dangane da maganin bature. Yawa shi ma maganin baturen asali daga gargajiyan aka fara yawancinsu. to kuma sai aka yi bincike ko kowane magani bincike aka yi aka gane yaushe ne ya kamata ya zama ya daina aiki to shi ne aka ajiye wannan a matsayin rana ko wata ko shekarar da zai ya daina aiki to maganin gargajiya yau shi ma hakan ya kamata ya zamanto a yi bincike a ajiye ranar da ko wata da ya kamata a ce ya daina aiki to gaskiyar magana matsar da muke samu dangane da magungunan maganin magungunan gargajiya shine wannan binciken ya yi karanci yawa da barin ƙara baka misali idan aka ce maganin bature ya expiring a wannan rana ko a wannan wata wannan ana nufin kashi goma bisa ɗari na aikinsa ya ƙare ne ba yana nufin ga baki ɗayansa ya lalace ne ba. Ko da ka ga haka mutum yana iya sha sai dai ba lalle ba ne masa aiki yadda ya kamata. Yana iya sha amma ana gargaɗe kar a sha ɗin saboda wani maganin idan aka ce ya kai ga wannan expiry da ɗin yakan canza siffa ne. yakan canza kamanni yakan canza ainihin yanayin aiki kai hatta kai gama zai iya komawa ya zamanto abin da ake cewa poison wato guba kenan ko guba yawa zai iya cutar da mutum ya to guba ya zama guba ya zama cutar da mutum saboda haka bisa ka'ida in aka ce ya expire to a sha din yawa to saboda haka dangane da maganin gargajiya ya kamata a ci gaba da bincike ne a ajiye irin wannan rana ko wata ko shekara wanda zai zamanto ya ƙara aiki saboda haka dangane tambayar ka haka ne shi ma maganin gargajiya yana da ranar da ya kamata a ci ya aiki yana da expiry date. To sai dai dakta wata matsala a nan ita ce ba kamar maganin bature ba da muka san cewa akan rubuta ma rana da lokaci da maganin zai kawo ƙarshen aikinsa ƙayyadadden lokacinsa kenan amma babu hakan a maganin gargajiya amma ƙila ana iya cewa akwai yadda shi mai shan maganin gargajiya zai gane cewa wannan maganin ya kawo ƙarshen ƙayyadadden lokacinsa? Ya kamata su masu haɗa magunguna na gargajiya kamata a tambaye su. To amma kamar da ke cewa maganin mutumin shi ma ya fara daga gargajiyan ne. Idan kafin ka kalma to ka karanci ɓangaren maganin bature ai akwai abin da ake cewa pharmacognosy duk wani ɓangare ne na abin da shafi ilimin ainihin tsirrai daga nan akan fara. To ai ko ainihin tsiro yana da kalarsa wata launi yana da ɗanɗano yana da kaman abin da za a ce kanshi ko warinsa. yawa saboda haka idan magani yana daga wannan jinsi ne to idan canza kala ko canza ɗanɗano to daga nan za a iya gane cewa ya tashi aiki. To a dakta sai dai kuma wani abu za ka ga dai har ila yau shi maganin bature akan rubuta maka adadi a ce kamar misali da safe ka sha kwaya biyu ko uku da yamma ka sha biyu kuma da daddare amma shi maganin gargajiya za ka ga kurin jiko ne za a ba mutum a ce ya ta sha. Yana iya haifar da illa ta ainihin ya zamanto an samu abin da ake cewa overdose wato a sha fiye da kima na asalin sinadarin da yake warkar da mutum sai zamanto an sha shi fiye da kima to idan hakan ta faru to za a samu illa sai cutar da mutum to ta yi kuma ya zamanto a sha ƙasa da kima wanda ya dace ya aiki a jikin mutum kaga kenan an ci gaba da sha ba za a warke ba kuma mu a ɓangaren misali abin da ya shafi maganin bature musamman kamar abin da ake wa magungunan jinsin antibiotics to shansu ba tare da asalin bisa ka'ida ba ba bisa ka'ida ba yakan sa ma sai zamanto ba za su yi aiki ba a jikin mutum a kwana a tashi ba za su yi aiki ba to wannan din ma yana iya faruwa dangane da maganin gargajiya kila a binciken ku shin ko kun gano tsakanin maganin bature da na gargajiya kun gano wanda ya fi inganci ya fi aiki sosai ga jikin ɗan adam na'am to yanzu kasan da komai dan gwaji ne komai ana gwadawa ne yawa a yanzu muna iya ba da shaida kan cewa maganin buturan shine ya fi aiki ya fi kuma inganci yawa amma wannan ba muna cewa magungunan gargajiya ba su da inganci ne ba abin da muke cewa ba kenan ba kullum abin da muke kwaɗaitarwa ne a samu haɗin kai tsakanin ainihin mabota magungunan zamani da kuma na gargajiya ya zama to a samu fahimtar juna sai zamanto duk abin da za mu yi shi mu yi shi a zamanance sai da zai zamanto bai cutar ba ko ba a cutar gare shi ba saboda haka wannan bisa tajriba bisa experience to za mu iya cewa a halin yanzu an fi samun nasara a bangaren magunguna na turawa fiye da ainihin na gargajiya amma akwai wasu cututtuka misali wanda za ga cewa ana samun gagarumar nasara wajen amfani da magungunan gargajiya akwai cutuka wanda za ga misali a irin cuta ta sickle cell anemia din nan yawa kaga akwai wato cutar amusan amusanin jini sanin jini akwai maganin da aka gano shi a wannan kasa wanda aka yana ana yana amfani sosai wanda kuma har ainihin wata hukuma da ke can Abuja a can Nifrit da ta taba sarrafa shi ta yi shi a zamanance ana amfani da shi. ta bakin Dr. Sabiu Adamu kenan, darakta a sashen kula da haɗe-haɗen magunguna a babban asibitin tarayya da ke garin Keffi a jihar Nasarawan Najeriya. Yanzu kuma za mu je ga tambaya ta uku. Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Nele Yusufari, daga karamar hukumar Yusufari jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Allah Radio France, ina so ku fahimtar da ni a ina ne Hausawa suka samo kalmar nan ta cin hanci. Kuma me yasa ake alakanta wannan kalmar da hanci bayan lamarin hannu ne yake karba ko kuma ido ne yake gani me yasa aka alakanta da dakin hanci daga alhaji mele yusufari jihar yobe a tarayyar najeriya To domin amsa wannan tambaya na tattauna da Farfesa Aliyu Bunza, malami a sashen nazari da al'adu na jami'ar tarayya da ke zamfara. Ta samu asali daga guru wanda kwata ke kira karho. a ƙa'idar goro ko karho za a yi mai hanci kuma a yi tufka da hancin zai zauna ciki sosai to dama babban al'amar bukata ga cin hanci shine idan aka bayar da shi magana ta zauna ba ta tashi don haka idan za a ɗaura wannan karhun ko guru idan hancin daidai yake tukar ta ishiga zauna a ce sai an ci hancin an gyara domin hancin ya shiga sosai zauna wannan shine asalin abin al'adar bahaushe don haka yanzu idan za a ba wani kuɗi domin wata magana ya ta tashi ko ta zauna daram sai a ce an ba cin hanci amma can da ai haɗa kalmomin biyu aka a ce cin hanci da rashawa rashawa kuma larabci ce amma wannan shi shine an ba da abin da magana ta zauna daram manna na kuda ya faɗa ƙudan alewa na. To a kamar yadda ka ce sabuwar kalma ce kuma ku da kuke nazari a harshen Hausa kun amince da ita kuma har ta shiga kamar daidaitacciyar Hausa. da daddiya ce ta riga ta daɗe yanzu an riga ana amfani da ita aida da ana amfani da rashawa ne ana amfani da toshiyar baka amma yanzu kuma kaga ta zana daram saboda dama abubuwan da aka gina ta akan su tsofaffi ne ga al'ada shine gurun na gama da ko karho kaga tsohon abu ne da al'ada idan karhon ka bai zauna sosai ba ta zo wurin baduku sai a ƙara gyara hancin a sake ci ne domin maɗaurin karfi ya zauna sosai sai a ce a yankin hanci kenan abin ya zauna daram to yanzu kuma idan ka bada yan kuɗinka Allah ya muna tsari ya tsare ka kan wata yan magana da ta mutu idan aka bayar ta zama daram mannani kuda ya bada kurai alewa shi ke sai a ya ba cin hanci kamar dai yadda dai za a ce dai kamar ciniki ya fada ba za a kuma tada magana ba kowa ya amince sai a yi shiru a ce aiwa da cin hanci ya bayar ma'ana ya yi magana ta zauna da daddale ba ta tashi To a naji kana maganan kamar ita rashawa kake cewa ai ita kuma an samo kalmace daga harshen larabci. Wato duk ma'anarsu ɗaya da cin hanci da rashawar? Duk ma'anarsa ɗaya don a larabci kuma a fiƙin addini abin da take nufi ba da wani ɗan goro domin daidaita wata magana da ake ganin babu gaskiya a cikinta. Ko kuma a ganin sai an bayar da su sannan haƙƙin mai haƙƙe ke fitowa. To shi ga wanda an ka bayar cin hanci aka bashi, rashawa aka bashi. To sai dai zaka ga mafi tarin lokaci mutane ma zaka ga suna alakanta kalmomin ne guda biyu, kamar za a ce misali a ce ana fama da matsalar cin hanci da rashawa. To kenan idan mutum ya faɗi haka ma'ana wato ya faɗi kalmomi guda biyu da ke da ma'ana ɗaya a cikin jumla ɗaya. A ka'idar nawo malaman mu suka ce in ya faɗi haka harshe biyu yayi ba maimaita ba Cin hanci ya wata ce rashawa kuma lalaci ne. Kaga dai an samu ingauza harshe biyu yayi. amma dai ya maimaita abubuwa masu amana ɗaya dama kalmomin uku ke ta cin hanci rashawa toshiyar baka kalmar toshiyar baka mata ta cikin waka baka na mai da malama da binnin gwari shi kuma wannan cin hanci tana da cikin waki da zamanin zamani amma ita kuma rashawa fi tasiri a gurbin addini To kenan wato babu laifi idan aka bi ka'idar na hau a bangaren Hausa idan mutum ya ce cin hanci da rashawa ya haɗa kalmomin biyu a jumla ɗaya. sai eh, dama abin da an hau ai abin da aka saba da shi ne aka yarda da shi shine hau. abu ko daidai yake in al'umma bata aminta shi ga harshen ta to bai daidai ba dan dama abin da kalmar nahau ai ba hausa bace kalmar nahau kalmar larabci ne ma'ana nahau kan misalin kaza shi an hau wanda aka ce sai na ali kaga wannan kalma kamar da malamai suke cewa kalmar ita kan hau amma abin da an na hau a asalin ga karatu shine fitar ma'anar harshe bisa ga amintar masanansa da sun karance shi ka lissafo ka ce da cin hanci da rashawa da toshiyar baka duk ma'anansu ɗaya ko akwai wata kalma kuma da wani lokaci ake amfani da ita da za ta mai gurbin cin hancin nan? Eh, to babu wata kalma wadda ke babbar da tafi a toshiyar baka rashawa da cin hanci. Eh, da wuya a samu kalmomi da tsatsi da suka fi eh, da wuya ban ce babu su ba amma waɗannan kalmomin su suka fi amo a bakin masana harshe To za ka ji wani lokaci wasu suna cewa a ai an bashi na goro misali. To ba ganin kalmar goro da baya ta zo bayan da bahaushe ya samu harkar gwanja suna alaka da da abin nan da yarbawa a zo mai da goro ai da baya da goro amma zuwan goro ya haifar da adabin an baka na goro ko kuma ce albishirinka ka ka ce goro ko a ce da walakin goro cikin miya ina fatar kaga na mijini ko to idan an ce an ba mutum na goro ba dole yana nufin an ba shi cin hanci ba hatta da tukuici na gona ka yi aiki a ba kyauta a kai mone ɗiba ce ba ka suna wannan kyautar tukuici amma kai mai ba da kan na goro shi kuma iya koma wurin da ba da kuɗin sai ce an ba tukuici haka ma idan za a ba wani mayaudari Allah ya tsare mu tsare ka dan kuɗin za a bata ta doka ana ta an nan bashi na goro to idan ka ce ka dan bashi na goro in dai ba haushe ne ko bai koshe na hau ba zai ce kenan an ba ya baka ko an ba ya cin hanci ko an ba shi rashawa. ta bakin farfesa aliyu bunza kenan malami a sashen nazari da al'adu na jami'ar tarayya da ke zamfara masu saurare da haka muka kawo karshen shirin wannan makon to sai dai kafin mu yi sallama kada ku manta kuna iya aiko da tambaya ta mu na imel rfi hausa tambayoyi at gmail.com ko kuma ta hanyar aiko da saƙo ta wayar salula a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu takwas sifili takwas tara sifili takwas shida uku tara yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na radio france international ni abdulrahman gamba ahmad ke mana fatan alhairi